وأذكركم بعد نفسي في هذه العجالة وخاصة في هذا اليوم المبارك وفي هذا البلد المبارك تلدن فلاني أو تلدن بري بري ما أدري قد أنعم الله علينا بإلقاء هذه الخطبة في هذا المسجد الشريف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله إن من أفضل ما ينبغي أن نكون فيه اليوم هو ومراجعة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر إلى أقوال رسول الله الصادق المصدوق وننظر إلى أحوالنا وننظر إلى كيف كان المسلمون اليوم كيف كان المسلمون يعيشون كيف كانت معيشة المسلمين اليوم أين أمة القرآن أين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أين أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الذين يقولون في جميع الركعات إياك نعبد وإياك نستعين أين قولنا إياك نعبد وإياك نستعين يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في مدارج السالكين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين راجع المسلم ورأى أقواله كيف فصل هذه الآية وخاصة هذا المقطع من الآية إياك نعبد وإياك نستعين كان المسلمون يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق لا ينبغي أن يعبد غيره بل إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والألوهية تكون له وحده لا شريك له فهذا الذي يثبته المسلمون في جميع الركعات سواء كانت نافلة أو فريضة ومع ذلك يخرج المسلمون من المسجد فتتغير أحوالهم أن قالوا في المسجد أو في بيوتهم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى وإياك نستعين التوكل على الله سبحانه وتعالى لكن أين المسلمون الذين يعترفون ويقرؤون هذه الآية في ليلهم ونهارهم أنهم في الأسواق إذا إذا المسلمون في المسجد يتعجب من أمره وإذا خرجوا إلى الأسواق وخاصة المسلمون في هذا العصر تغيرت أحوالنا نترك أحيانا جميع ما درسناه وقرأناه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى شيء آخر أحيانا اتباع الهوى أحيانا كان الناس يتتبعون الأمور وي ويلعبون فيها ويظنون أن قيام الساعة أو قيامهم أمام ربهم شيء سهل أظن كثير من المسلمين أن الأمور إنما هي أمور الدنيا فقط بناء على هذا ننظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك وروى الحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه صحابي جليل يخبر بأن هناك يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وذهب إلى أحد وذهب إلى شهداء أحد وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فدعا لهم فدعا لهم وقال في الدعاء قال عقبة رضي الله عنه كنا ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هناك ذهب الصحابة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يروا أين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا سيفعل وماذا سيقول وأين يريد فلما ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد وقام عليهم ودعا لهم فطال في الدعاء وبعد دعائه صلى الله عليه وسلم رجع فرجع الصحابة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيته بل دخل المسجد فلما دخل المسجد طلع وطلع على المنبر ولما طلع على المنبر ثم قال يا أيها الناس إن الله زوالي الأرض فأنا فرطكم وانا فرطكم أي بمعنى أنا الذي أموت وأنا أول من يموت في هذا الجمر لم يكن هناك أحد منكم يسابقني في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذا يدل على أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب لم يبقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معيشة هذه الدنيوية إلا أياما عديدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم ثم قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت آخر أمتي ورأيت مشارق الأرض ورأيت مغارب الأرض والله ما الشرك أخشى عليكم وفي بعض الروايات ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما ahlakatkum وفي بعض الروايات فتلهيكم كما ألهتهم وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه فلما أن ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ونزل على المنبر وصلينا والله هذا آخر وقت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق المنبر وعقبة بن عامر لم أكن أرى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الوقت على منبره لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معهم الجمعة فلما دخل بيته أصيب بالمرض كان هذا يوم الجمعة فكان مريضا يوم السبت ويوم الأحد يوم الاثنين توفاه الله فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبضت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر لهم هذا الحديث بيومين فقط ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء انظروا عباد الله كيف كان المسلمون يتنافسون اليوم على الدنيا كيف كان المسلمون اليوم يتنافسون هذه التنافس جعلت المسلمين يخونون إخوانهم في الأمانات ويغشون إخوانهم في الأمور ويكذب المسلمون بل بعضهم يخلف الوعد لماذا؟ للدنيا والتنافس فيها بل بعض المسلمين يقع في السرقة بعض المسلمين يقع في بعض الأشياء كثيرة الاختطاف الذي تقول الاختطاف اختلافي جزء الاختطاف كان لماذا؟ إنما هو لأجل المال إنما هو لأجل الدنيا إنما هو لأجل التنافس في الدنيا ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كان كثير منا اليوم نحب الدنيا ونحب الدنيا ونحب الدنيا حتى ولو كنا أيوة الحمد لله كثير منا يمتثل يمتثل أوامر الله نحضر المساجد نحضر المحافظات نحضر ونحضر ونحضر لكن مع ذلك مع ذلك كم مما يكذب انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له أعداؤه في أشد حال أعداء أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم النجاشي رحمة الله عليه هل كان هذا هذا الرجل الذي يقول لكم أو يدعي أنه رسول الله هل كان هذا الرجل يكذب عليكم قبل قبل ذلك قالوا والله ما جربنا عليه كذبا والله ما جربنا عليه كذبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقب بالأمين قبل البعثة هو أمين الأمة يعرفه كل أهل مكة يعرفون أن هذا هو رسول الله وقبل ذلك كان محمد الأمين لماذا؟ لأمانته أين المسلمون في جانب الأمانة اليوم؟ أين المسلمون في جانب الصدق اليوم؟ يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع ذلك انظر إلى وضع المسلمين كم منا يصدق فقط ويتحرى الصدق كم منا فإنما هم قليل إنما هم قليل نسي المسلمون القرآن ونسي المسلمون آيات القرآن ونسي المسلمون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسي المسلمون حياة <coughs> حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الصحابة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا برسول الله وآمنوا بكتاب الله ويمتثلون أوامر الله كان الصحابة إذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إنما هم يحتاجون إنما هم يجتهدون أن أن أن أن يمتثلوا في ليلهم ونهارهم يقول حسان ابن ثابت في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصحابة إن الزوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سيئته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا وفي أبياته يقول إن قال سيروا أجد السير جهدهم أو قالت ارجو علينا ساعة الرضع سجية تلك فيهم غير محدثة سجية عندما ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أوصاف الخير ونسبها إليهم وقال سجية تلك فيهم غير محدثة تلك إن إن إن إن إن إن السجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع إن الخلائق فاعلم شرها البدع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في أشد خوف لله سبحانه وتعالى فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وتعلم الصحابة أمر دينهم من أفضل الخلق وأعلم الناس بالله وأخشاهم بالله فلما نال الصحابة وأخذ أمور دينهم منه كان ذلك كان ذلك خير لهم لماذا؟ لأنهم عاشوا في أفضل القرن حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اختلف العلماء أو الرواة هل قالها ثلاثة أو اثنتين المهم إن الصحابة تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونجحوا في هذه الدنيا فرضي الله عنهم لهذا كان صلى الله كان الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في غير ما آية السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لماذا رضي الله عن الصحابة لأنهم آمنوا بالله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلاغ هذه الرسالة وكانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم قول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لهم أي اختيار إذا كان هناك شيء شرعه الله سبحانه وتعالى أو شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبعون هواه بل إنما يتبعون شريعة الله ويتبعون شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا رضي الله عنه فكان الصحابة كلهم من أهل الجنة كلهم من أهل الجنة لماذا؟ إن الذين سبق لهم إن الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أين نحن اليوم؟ وحياة وحياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا أيها المسلمون الفرق بين المسلمين اليوم وبين المسلمين في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جل من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومع ذلك كم منا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره في مشي وفي أكله وفي جميع معاملاته ومعاشراته مع أهله ومعاشراته مع إخوانه وزملائه وغير ذلك أين نحن اليوم انظروا إلى حياة المسلمين تغيرت الحياة ولهذا أهين أهين كنا في الإهانة لو كنا نتمسك بقرآن بالكتاب ونتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع علينا أحد يده أبدا لماذا؟ لأن الله لا يخلف الميعاد فلما عاش الصحابة وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الله قدرهم وأنعم عليهم فإذا بجميع الكفار يخافون المسلمين في ذلك الوقت من يخافون يخافون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يخافون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة رضوان الله عليهم تمسكوا بآيات الله وتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقي الله يا عباد الله ولنراجع أنفسنا كل منا يعلم نفسه وكل منا يراجع نفسه كل يراجع نفسه فيما يفعل في قياداته لأهله وفيما يفعل تربيته لأولاده أين تربية الأولاد؟ أين المسلمون الذين يعلمون أبناءهم تلاوة القرآن؟ أين المسلمون الذين يحفظون أبناءهم القرآن الكريم أين المسلمون الذين يدربون أبناءهم على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المسلمون الذين كانوا يجربون نساءهم وأزواجهم على اتباع السنة انظروا إلى أمهات المؤمنين أزواج رسول الله أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عاشوا انظروا إلى عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها حتى سلم عليها جبريل وأنزل الله سبحانه وتعالى من أجلها ولأجل أن يدافع عنها أنزل الله سبحانه وتعالى أكثر من عشر آيات لماذا؟ لكي يدافع عن عائشة رضي الله عنها صديقة بنت الصديق في حادثة الإفك انظروا إلى خديجة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها فلما آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أحد مثل مال أبي بكر وإذا كان من جانب النساء لم يكن أحد قد نفعه ونصره على إبلاغ الرسالة مثل ما فعلت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها ranar Khadija hatta balagat manzilata an sallama Allahu alayha har sallallahu subhanahu wa ta'ala Jibril ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam limadha likay yuballigha tahiyyat Allah ila Khadija bint Khuwaylid انظر الى هذه الدرجة انظر الى هذه المنزلة انظر كيف رفعها الله سبحانه وتعالى لماذا لإيمانها انظروا إلى بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي جويرية رضي الله عنها بنت الحارث المصطلقية ميمونة بنت الحارث الهلالية زينب بنت جحش النظرية النظرية رضي الله عنهن وعنهن وبقية الصحابة والصحابيات جميعهن يتبعون رسول الله وآمنوا به أو آمنا به ومع ذلك نحن اليوم نحن اليوم كنا ننسى التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتقي ونعلم أننا سنموت بعد الموت الابتجاء في القبر بعد القبر القيام أمام الله بعد القيام الميزان بعد الميزان الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم الميزان يقول تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وقفوا بها حاسبين بعد الحساب بعد الصراط ثم تدخل إلى الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنة الفردوس مع آبائنا وأمهاتنا ونسائنا وأبنائنا وإخواننا وذرياتنا إنه سميع قريب مجيب الدعوات أقول ما تسمعون فاستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي يا rabbil alamin a takaice abubuwan da aka ta faɗa a cikin huduma shine lura da yadda musulmai muke rayuwa a yau idan muka duba kamar babu bane al'umman alkur'ani idan muka duba kaman ayoyin alkur'ani ba da mu suke magana ba je ka ga musulmai a cikin kasuwa je ka ga musulmai wajen kiyaye amana je ka ga musulmai wajen mu'amalarsu da iyalansu je ka ga musulmai wajen tarbiyyar da 'ya'yansu je ka ga musulmai wajen mu'amalarsu da makwabtansu yawanci zaka ga abinda alkur'ani ke faɗa da daban sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ta tanada daban abin da musulmai suke kai daban saboda ne tanafus fi umuri duniya saboda munafasa akan al'amarin rayuwar duniya shi yasa muka kawo hadisin uku ibn amir wanda yake ba da labari yace wata rana ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya kama hanya yayi arewa daga gidansa yana tafiya muka bi shi a baya mu da ina zai je kuma me zai yi muna ta tafiya yana tafiya yana tafiya bai tsaya ko ina ba sai da zo gurin shuhada wa Uhud wa'inda suka rasu a yakin Uhud sai ya tsaya a gurin kaburburan su yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a mai tsayi bayan ya jima yana addu'a sai muka ga kuma ya kamo hanya yace sai muka sake biyo shi a baya muka biyo shi a baya muna tafiya muna tafiya wanda sallallahu alaihi wasallam yana tafiya muna bin sa muna tafiya har muka dawo muka shigo cikin gari da muka shigo cikin gari masallacin yana zuwa sai bai shiga gida ba amma masallacin manzo Allah sallallahu alaihi yana manne da gidansa ko daga zuwa sai ya shige masallaci kuma ta imami sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi yana shiga masallaci sai ya hau kan minbari ya hau kan minbari bayan yayi da'awa yayi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi godiya ga Allah yace ya ku mutane da kuke tare a masallacin nan ina tabbatar muku duk cikin ku wanda zai riga ni mutuwa ni ne zai riga kowa mutuwa a nan gobe babu wani sauran daya da zai riga ya rasu kafin ni rasu a duk taron nan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu Allah subhanahu wata'ala ya bani ruwan alkausar sannan Allah wata ala ya nuna mun har ƙarshen duniya a inda nake tsaye nan Allah ya nuna mun gabashin duniya har bango arewacin duniya har bango aka kudu haka yamma na ga har ƙarshen ta, waɗanda za su rayu mu nan ranar manzon Allah ya ga mu alaihi wasallam sai amma da nake ƙarshen al'ummata yace wallahi a shirka nake muku tsoro ba a'a abun da na ji tsoro ya razana ni shine za a bude muku duniya a ƙarshen duniya duk tashin alkiyama za a bude muku duniya idan aka bude muku duniya kamar yadda aka bude waɗanda suke kafin ku yahudu da nasara Allah sun ya ce za ku yi rige-rige da munafasa kan tara duniya da son duniya ta hanyar ko ya halatta ko bai halatta ba ruwanku annabi sallallahu alaihi wasallam yace yadda duniya ta halakar da waɗancan mutane wanda suke kafin ku haka duniya za ta halakar da ku sai kun halaka gaba ɗayan ku sai yan kalida annabi sallallahu alaihi wasallam ibn amir radiyallahu anhu yace bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai ya sauka ya kan minbari mu yi sallah yace yana shiga gida ban sake ganin sa akan minbari ba saboda da shigansa gida ya fara ciwon kai ya fara rashin lafiya an yi wannan abu ranar juma'a ranar asabar ranar ladi litinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Allah ya karbi rayuwarsa karshen wa'azin manzon Allah su alaihi wasallam kan shi shine sinatar da mutane yadda za su a akan duniya to shi ne ake cewa to mu duba rayuwar mu a yau rayuwar mu a yau rayuwa ce kawai ta rige rige akan duniya akan duniya a yau an wayi gari ta yana iya cin mutuncin mahaifinsa mata tana iya cin mutuncin mijinta uba yana iya cin mutuncin ɗansa saboda me saboda rayuwar duniya wata na fasuha kamata na fasuha aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku yi rige rige kan duniya sai ka idan ka duba musulmai ka auna da amana ka auna da alkawari ka auna da maganar gaskiya za ka ga musulmai da yawa sun fara da ƙarya za ga musulmai in an ka koma janibin siyasa sai ce maka yawancin su makaryata ne in ka koma kasuwanci sai ce maka yawanci ƙarya ne in kana son ka tara kuɗi sai a ce maka sai ka hada da ƙarya in kana son ka tara kuɗi sai ka hada da yaudara in kana son ka tara kuɗi sai ka hada da albus ku duba da al'umma take duk abun da ya samu cikin wahala da damuwa da bayaniya shine bukatar duniya mutum ɗaya ya yadda a zubar da jinanin mutanensa da makwabtansa da iyayensa da ƙauyensu da garinsu da gidansu in dai shi kai zai rayu cikin jin daɗi da tarin rayuwa eh, abinan kuɗaɗe a duniya ta kwaluma musulmai to wannan su ne al'ummar ƙarshe wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanzu wannan abun ya zo ya sami mu wannan al'umma ne akan kuɗi ba abun da ba ma iya yi mutane sun sace mutane mutane sun ɓoye mutane wasu mutane sun kashe mutane wasu mutane sun yi kaza wancan ya shiga gidan wancan wancan ya yi karya wa wancan ka duba duk abun da ka gani a rayuwarmu matsala ce ba mu kawai mu muka jefa kanmu a ciki saboda me saboda mu al'umma ce ta karshen zamani wani shi ya kawo mu a cikin hatsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyanta sahabbai akan faɗin gaskiya duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makiyansa kafirai da suka je suke ne lokacin da tura sahabban su suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha sarki annajashi lokacin da kafirai suka bi suka ce a sake musu waɗannan sahabbai din su dawo makka? sarki annajashi yace wai shin wannan mutumin da yazo ya ce muku shi manzo ne dama can ya saba muku ƙarya ne suka ce wallahi in ji kafirai suka ce wallahi ma jarrabna alaihi kadiban ya taɓa ƙarya ba ko sau ɗaya a rayuwarsa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haura shekara arba'in a yau al'ummar musulmai ina muke da ƙarya wannan yayi ƙarya wancan yayi wa wancan ƙarya wancan ya yaudari wancan wancan ya ci amanan wancan wancan ya ɗauke abin wancan ga ba biyan bashi musulmai za ka ga sun manta da bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya rasu dangin mutumin suka je suna roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayi wa wani sallah domin duk wanda manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah kai ko kafiri ne ko munafiki ne in je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa munafiki sallah to wannan munafiki ya samu sassauci a azaba ta kabari don ka kowa yana sha'awan a ce manzon Allah ne masa sallah sallallahu alaihi wasallam so kai masa sallah ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to da suka ajiye gawan a inda ake ajiye gawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya shi da baya yace ku yi wa dan uwanku sallah ina ga adabin sa bashi dangin sa suka ce ya rasulullah dirami biyu ne kai ake bin sa dirami biyu ne kai kamar a yanzu ka ce tsira biyar ce kai ake bin sa suka ce dirami biyu ne kai ake bin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, to maza ku ku yi masa sallah Wannan ne a ciki sai da abu ubaida radiyallahu anhu yace ya rasulullah in na ba da wannan dirhami biyun zaka masa sallah na dau nauyi wannan dirhami biyun na dau nauyin zan biya su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka yadda dirhami biyu sun dawo kanka yace na yadda ya rasulullah ka yi alkawari zaka biya dirhami biyu yace nayi alkawari ya rasulullah wannan dirhami biyun sun sauka daga kan wannan mutumi ga wannan sun dawo kanka yace na yadda ya rasulullah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce yace to ku tafi sabu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah juma'a asar a sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Baida yace ya Abu Baida ka biya dirhami biyun nan yace ya rasulullah dazu ne da ya kai abu sallallahu alaihi wasallam shi bai da yana ganin kaman abun yayi kusa kusa washe gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me tsakanin ka me kai da dirhami biyu ka biya ta ya ya rasulullah ban biya bari in je biya yanzu ya tashi firfirfirfir ya je biya dirhami biyu ya dawo ya ce ya rasulullah na biya dirhami biyu nan sai manzo Allah ya ce wallahi sai yanzu na ga an fidda shi daga azaba a cikin kabarin su nawa ne mutane yau ba sa tunanin bashi suna karban bashi ana cika forms za a biya bashi kawai suna cewa yan kudu sun karba mu ba mu karba ba waye ce maka karbi bashi waye ce maka karbi bashi ya ku bayin Allah ka mutu da bashi duk abun da kai karka mutu da bashi sauran Allah ya ku bayin Allah mu sani muna karshen zamani kowa yayi gaskiya kar ƙarya كجارة مؤامرة كحنك إيالنكو كحنك إيالنكو على القرآن فمر يجا ما تمن الله صلى الله عليه وسلم سكر هايو إن سكر ديجة بنت خويلد إن سو عائشة بنت أبي بكر إن سو ميمونة بنت الهلال بنت بنت الحارث الهلالية إن سو جويرية بنت الحارث المستلقية إن سو صفية بنت هوي النبرية إن سو زينب بنت جهش بنت جهش إن سو dukkan irin su ummu habiba radiyallahu anhunna wa arzahunna sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin nutsuwa sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addini sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya ce ya ku bayin Allah ku tarbiyyantar da yayanku tarbiyyantarwa na gaskiya ku koya musu karatun alqur'ani ku koya musu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani duniya ko ba ku nema musu ba Allah ya kaddara musu babu wani rai da za a haife shi a ce Allah ya tsara masa rayuwa ba sai babansa ya tsara masa ba da ake bukata babansa ya tsara masa shi tarbiyyar addinin musulunci sanar da shi alkur'ani da sanar da shi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka karanta da yayanka alkur'ani a musu tarbiyya ke tawa za su ci gaba da maka addu'a lokacin da kake cikin ba'a tabarinka ya ku bayin Allah dukan mu mutu zuwa ga Allah atubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun mu sani cewa muna cikin ƙarshen zamani barna ta yi yawa mutane suna son duniya son duniya ya kai mu ga bala'i son duniya ya kai mu ga cin mutuncin juna son duniya ya kai mu ga wasu ilimin. ya ku bayin Allah Allah za mu tsaya a gaban Allah ranar da la yanfa Umaru, wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ku sani cewa ma minkum min ahadin illa sayqadimuhu rabbuhu yawm al-qiyamah wa laysa bainahu wa bainahu turjuman wa yanzuru aymana minhu fa yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fa yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fa yara illa an-nar babu wani ɗaya daga cikin ku face zai tsaya gaban Allah zai yi magana da Allah zai sa na huwa bai na hutu turjuman babu mai tantama tsakanin sa da ubangiji ya duba damansa ba abun da zai gani sai abun da ya gabatar na alkhairi ya duba hagun dinsa ba abun da zai gani sai abun da ya gabatar na alkhairi ya duba sa ba abun da zai gani sai wutar jahannama wa kullukum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wajibi ne ni da kai da duk mutane gaba daya sai kowa ya wuce ta kan sai kowa ya wuce ta kan wutar jahannama ko mutum ya fada ciki ko mutum ya tsira muna fatan Allah ya tsira da mu da rahamarsa ya kuma yin Allah muna addu'a Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta wa kakanninmu ya kuma yin Allah mu ci gaba da addu'a Allah ya shiryar da zuriyarmu duk abin da zai zama fitina Allah subhanahu wataala ya kawar da su akai Allah ya kawar da mu daga duk wata fitina Allah ya tabbatar da mu akan tsari na addinin Allah Allah ya tabbatar da mu bisa son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da ita Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki a yanayin rayuwa da ake ciki dan kaya Allah kawo mana saukin sa yawancin rashin security ta da mu a kasan musamman arewacin Najeriya da rashin abubuwa da rashin aikin yi da yawan mutane da yawa da talauci da kunci ya Allah muna roƙon ka Allah ka kawo mana saukin sa waɗanda za su yi shugabanci harkar siyasa Allah ka zaɓa mana mutane na kwarai ya Allah ka zaɓa mana mutane na kwarai innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya ku bayin Allah ku sani cewa kafi alkhairin al'amari shine komawa ga Allah wajibi ne yawaita tuba mu karanta iyalanmu sai ka bar iyalanka ku kuma wa ahlikum nara matarka ta iya karatun qur'ani kai din ka iya karatun qur'ani matarka ta san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai din ka san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴanka ko dai ka bar su kawai in sun ga dawa su je kwallo in sun ga dawa su yi wasa in sun ga dawa su yi dede babu wata tarbiyya ta addini ta aje alqur'ani a gefe ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe ƴaƴanku amana ne ga duku Allah zai tambaye ku ku sani cewa matan ku amana ne gare ku Allah zai tambaye ku ku sani cewa Allah zai hisabi tsakanin ku da iyayen ku yauma Allah subhanahu wata'ala yace e, e, innakum innakum innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum taktasimun ku sani za ku yi kusuma da iyayenku. ku yi wa iyaye addu'a in suna raye ko da bayan sun rasu ku sadar da zumunci da iyayenku ku ko bayan sun rasu ne ku sani cewa kar ku manta iyayenku da addu'oyi in iyayenku suna rayu ku kyautata musu kada ku yi abin da bai kamata ba musamman ga iyayenku Allah zai tambaye ku mutum ba zai shiga aljanna ba matukar bai kyautata wa iyayensa ba ku sani cewa ya ku bayin Allah muna da aiki a gaban mu kuma muna karshen zamani mu ji tsoron Allah Allah ya samu gane wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala ina ga na tsawaita an ce akan yi sallah ne da ashirin amma mun kai har kusan ɗaya da rabi a yanzu amma dai kasancewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ni ba dan gari bane in yi laifi ma an jima kaɗan ba za ku kenne ba insha Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana Allah subhanahu ta'ala ya kafarta mana yadda muka haɗu a wannan guri Allah ya mu gidan aljanna Allah ya sa mu gyara ayyukanmu duk abin da muke ba daidai ba Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana rufin asiri marasa lafiyan cikin mu Allah ya ba su lafiya wanda suke cikin kunci Allah ya yi musu wanda suke bukatan jari Allah ka ba su jari mai albarka ya Allah wanda suke da basu suka a kansu Allah ka basu ikon biya wanda suke da wata damuwa ko cikin iyalansu ko cikin kasuwancinsu ko cikin zuriyarsu ya Allah ka yaye musu wannan damuwa duk wanda ke cikin bakin ciki Allah ka canja masa da mafi alkhairin bakin ciki ya Allah Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka kare mu da kariyarka إنك سميع قريب مجيب الدعوات أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا وأقيموا صفوفكم وتراسوا أدريتا فإن تسعة الصفوف من تمام الصلاة أدريتا تو الله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 ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنقلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نقربها للناس الناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر